a daidai lokacin da kwamandan zarota kanal rabi'u garba endotomi murabus ya jagoranci kwamitin sana katta kwana domin gudanar da sintiri na musamman mai lakabi da operation gyara kayanka a karo na farko su kuwa 'yan kungiyar matuƙa na fef a gusau sun shirya zanga-zangar lumana ne domin nuna damuwa dangane da yadda aikin hukumar ke gudana sakamakon haka ne hukumar zarota ta haramta tuƙa na fef ko kuwa da aka fi sani da agwagwa da buje nan take har sai bayan kammala bincike dangane da masu zanga-zangar sati biyu da suka wuce mun ba da sanarwa saboda mu fitar ma da jama'a hakinsu wanda ya rata a kanmu mun fara yin wannan operation kenan za mu kuma ci gaba da yi wannan rana zan yi amfani da wannan a keke na fef cikin gusau a daga rana mai tumakata yau babu wani dan keke na fef da nake son gani har sai mun yi bincike mun gano waɗanda suke da hannu a ciki. A daidai lokacin da yake kira ga samun haɗin kai da fahimtar jama'a dangane da ayyukan hukumar, kwamandan ya ce makiyan ci gaban jihar Zamfara ne suka ɗauki nauyin zanga-zangar. Wasu daga cikin direbobin NAFEP da NTA e talanta da su sun koka dangane da harajin naira ɗari da suke biya a kullum tare da yin kira da a sake dubawa. Inda ya sa ba yarda da wannan ba wasu wuraren da bamu iya shiga lokaci a yayin da muke tuki muna neman kuɗi gwamnati bata gyara muna ba wannan abu da ake gaskiya bai da shi ba akan mi za a ce kullu sai mun ba da naira ɗari ba ta yiwa mu zo mu zauna muna bidan na halat mu abu ana takura muna ma'aikatan nan suna yawa nan wurin idan sun kai yawa sosai sai su haɗa hadari. Shugaban kungiyar matuƙa NAFEP na jihar Zamfara, Musa Abubakar ne ruwan lada, ya yi kira ga hukumar Zarota da ta sake duba al'amarin tare kuma da canza aniyarta dakatar da ayyukan nasu domin kuwa ya ce ita ce hanyar da suke neman abinci da iyalansu. Muna neman sassabci ga mutanenmu waɗanda su ne suka dogara akan wannan kasuwancin na keke NAFEP. Saboda yanzu akwai wanda bai da wani aiki sai keke NAFEP din nan. Idan aka ce an dakatar da shi kaga za ya shiga halin ha'ula'i. Idan dai za a iya tunawa an sallame tsohon kwamandan Zarota ne sakamakon zanga-zangar kin jinin hukumar da direbobi suka yi a baya wanda ya yi sanadiyar shigowar sabon shugaban wanda kuma jim kaɗan bayan soma aiki ya yi alkawarin kawo sauye-sauye masu ma'ana da gusau abdulhakim ahmad yaqub labarun nta e.